shekara ta dubu biyu da goma sha biyar miladiya tara sha ɗaya sha ɗaya ga watan uku watan march ce goma goma da watan watan uku shekara ta dubu biyu da goma sha biyar miladiya dama wannan masallaci masallacin abdullahi ibn abbas wanda ke mabera inda sakwato inda muke gabatar da karatun na sati-sati a cikin littafin muwatta imam malik rahimahullahu ta'ala idan ana bai da karatun muna cikin kitabu siya a satin da ya gabata mun fara kitabu siya littafin azumi yau za mu tashi babi na uku cikin wannan kitabi babu ma ja fi ta'dilil kitab abin da yazo magana da ta zo ko kuma hukunci game da ko musabbancin gaggauta budan baki ما جاء في تعديل الفتن كذا بسم الله الرحمن الرحيم قال أبو مروان عبيد الله بن يحيى بن يحيى الليثي رحمه الله باب ما جاء في تعديل الفقه حدثني يحيى عن مالك عن أبي حازم بن دينار عن سهل بن سعد الساعدي أن رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم قال لا يزال الناس بخير ما عجل الفطر ما جاء باب ما جاء في تعجيل الفطر تعجيل ققوتا دعين للتعجيل لسني يحيى عن مالك babana ya haya bani labari ya bani hadisi daga malikin an abi hazimin ibnu dinarin daga salmatu wanda aka ce ma abu hazu kunya ta shata sunansa salmatu ibnu dinare abu na'u dinare suna da yawa duk dinar dinar amma ba mutum guda ba ne akwai abdullahi ibnu dinarin akwai amru ibnu dinarin akwai salmatu ibnu dinarin ehin wannan salmatu shine abu hazimin sikatun sabtun shina cikin kibaru ta cikin kibaru tabi'in shi wannan abu hazimin salmatu kenan ibnu dinar thiqatun sabtun an sahal ibnu sa'd as-sa'idi daga sahal ibnu sa'd as-sa'idi jinginawa ce zuwa ga kakan shi as-sa'ida don kakan shi shine sa'idatu ibnu ka'b ibnu al-khazraj suna cikin kabila al-khazraj ɗaya daga cikin manyan manyan kabilolin nan guda uku ko hudu ko biyar na madina an san akwai al'ausu akwai al-khazraj in mutum na karatu cikin adadi yana ji to shi yasa suka ce mai sahal ibn sa'ad as-sa'idi al-khazraj ehem ɗaya daga cikin manyan manyan sahabbai na mun san shi hadisi ya tabbata yana cikin wanda suka iya sallah ko shaida sahabbai sun ce lalle lalle wannan ya iya sallah annabi sahal ibn sa'ad as-sa'idi in kun tana wannan sanadin imamu malikin abu hazim ibn dinarin sahal ibn sa'ad as-sa'idi wannan zinare wannan sanadi ne shi ne sanadin masu kabri ko eh, shi ne ruwatun cin hadisi da muka yi magana da shi wanda ya gabata anna rasulullahi sallallahu alaihi wa alihi wasallam manzo Allah sallallahu alaihi wasallam kale ya ce la yazalu an-nasu bi khairi. mutane ba su gushewa suna tare da alkhairi mutane ba su gushewa suna cikin alkhairi bi suna cikin bi khairin ai fi khairin suna tare da alkhairi ma matsawar zarfiya ce ma matsawar ajjalul fitira suna gaggauta budin baki kadiba gaggauta budin baki ɗayan daga sunnoni ko ba haka ba eh amma kana kana yi kana tare da alkhairi wannan babu abin da ya kuka koya mana biyar sunnan manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ko hatta da wadanci baya ka kenan ba ka gaggauta budin baki ai wanda sunna ta sunnar ci ta ko amma kana cikin alkhairi bare wata sunna mai karfi sunna ta aqida sunna ta ibada sunna ta sallah sunna ta kaza wannan ka gaggauta ma kai ka kila umhanin ya hai saurin abin gare ka ko ba haka ba ba na bai koya mana ba kamar da samir ya faɗi can cikin ta haƙiƙi bulughul maram wanda muke in kuka diba ƙarshen wannan hadisi ya yi magana wajen kusan feji guda yana ta'ajjibi yana jinjina ma wannan hadisi har yana juyayi kan rayuwar mu yace idan dai ashe tsare sunna irin ta cin abinci wadda ma alfanunta ga mai yinta ma yake ga zahiri idan dai kasance tsare ta yana sa mutane su zan cikin alkhairi ina ga manyan manyan sunnoni ina ga sunnonin manzo sallallahu alaihi wasallam ina sunnoni wajen aƙida wajen ibadati wajen mu'amalati ya za mu bari su har yana cewa lalle kila abinda mun ka fada cikin matsaloli da aikin abubuwan kai ga al'ummar musulmi ba ta rasa nasaba da da nisantuwa daga sunna annabi sallallahu alaihi wasallam tun da garanti na annabi ya ba matsoron muna tare da sunna ta to muna cikin alkhairi ka ba hada amma kenan in ba mu tare da sunna ta ba to wani abu zai faru akasin wannan Allah shi sa mu gani muna muke nema cikin wani hadisi dai gaggauce budin baki shine sunna ba wani gwazon gware na ba ba wani wai jarunta ta ba ka ce kai baka budin baki sai sai sai abin nan taurari sun hito ko ko sai ayin sallar isha'i ko ko wani kaza har kana zolayan mai gaggabu gudun baki ya hika kai an fahimci wannan hadisi na tai wa haddathani an malik an abd arrahman ibn harmalah al-aslami an sa'id ibn an sa'id ibn al-musayyib أن رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم قال لا يزال الناس بخير ما عجل الفطر مديب حديث السنة mu gani da لكيو sai mu ga yana da matsala ko ko ba bai da ita in da matsala tana magantuwa daga imamu malik wannan ba matsala imamu da hijra daga malamin sa abdurrahman ibn harmala al-aslami al-madani ni na kar al-madani dan mutumin madina shi abdurrahman ibn harmala yana daga cikin yana cikin dabakatus sadisa yake ba cikin manyan manyan na farko ba tabi'i na dabaqatus sadisa mali almajiri malami imam malik na mala imam malik ya yi karatu gare shi ga ga shahidi almadari ya rasu shekara ta 145 bayan hijira na to shi ya karbo ga ɗaya daga cikin manyan manyan sahabbai an sa'id ibn al-musayyib daga sa'id ibn al-musayyib mun na cikin kibarut tabi'in sun ga sahabbai da yawa shi sa'id ibn al-musayyib don mun shaida cewa tabi'ina ko sai ya ce anna rasulullahi sallallahu alaihi wasallam annabi ya ce kina zaka ce an samu wani dan gibi ko Tun tunda tabi'ina amma muna da magana kare da sa'id bin musayyib irin haka ta kwaro akwai abubuwa biyu daga hadisi ne ka samun tsira ko da ba mu lalaba ko ina ba na farko dai hadisan abu huraira idan sa'id bin musayyib ya ruwaito su an sha yakan kin fadan abu huraira saboda yana aure iyatai surki ne na ko ba haka ba wannan hadisin abu huraira ya rato hadisin shine min shine la yazalan nasu da khairin mahajir fitra ashe na yi nan surukin nashi na ki faɗin suna ne mun gane wannan na biyu ko da ba mu gano kaddara a ce ba abu huraira bane kalala bu da hadisan abu huraira bai da wanga hadisi amma mun sa akwai amma kaddara a ce babu ko sai a ji to ya kawa gudu dama hadisi mursali in ya zo daga cikin abubuwan da aka inganta shi alalamu da an ka ce hadisin akwai shi ta wancan layi ta farko daga imam malikin da abu hazim bin dinarin daga wa sahal ibn sa'ad saidi yace manzon Allah ya ce ga hadisi a shi kaga hadisin yana nan musnadun ingantacce mausulan samu ne nan mursalin bai da illa an fahimta na kuma an rawaito da dama wurare da dama daga ba Abu Huraira radiyallahu anhu amsa ta uku kuma Imam Shafi'i yana da wata ka'ida yace idan tabi'i yana cikin kibaru tabi'ina manyan manyan tabi'a yake aka dibo yanayin hadisai ne duka bai cika ruwaitowa ga tabi'i na yan uwa ne ba duka ya ce ga manya da sahabbai ka waitowa to ana jin kamshin akwai inganci ko da bai ambatin sahabin ba lalle sahabi na to daga cikin waɗannan masu wannan siffa sa'id mil musayyib an gane bai bai cika karatu da sauran irin duk manya-manya waɗannan malamai ne duk sahabbai na kaga har yanzu a dai kai kamshin cewa hadisin lahi alawi mun fahimci wannan na'am yace a ah, qala annabi sallallahu alaihi wasallam yace la yazalu nasu bi khairin mutane ba su gushewa suna tare da alkhairi ma matsawar ajjalul fitira suka gaggauta bude baki wannan shi sa in muka diba wasu hakiki yace sahihun ligairi ko in muka diba wasu nuskohi sahihun ligairi ta hanyar sanadi ne in ka diba tunda an samu irsali ko ba haka ba kaga akwai yan matsala ko amma sahihu da ghairi saboda wasu hadisi wasu hanyoyi wasu karikitai in mun ka hadu sai ba mu sahihi hasan ibn abi shayba ya rawaito shi musulan imam al-bahaqi shi ma ya kawo shi hadisi na gaba shin da hadisin ya inganta da shi kenan mun samu wani dan sassafci? kana ya dan zauda ka dan labe shin buɗe bakin nan da yaushe zuwa yaushe da faɗuwar rana akwai ɗan iyakar da ɗan ba ka wasu mintoci a cikin kana cikin in ka shiga duk kana cikin wannan falala ma'ana in ƙara maimaitawa idan da yanzu rana ta faɗi bayan ga kai tana faɗuwa ka kurɓa ni ko ni ce akwai ɗan tazara a ce sai ya wuce aka cewa ban yi ta'ajiri ba sai minti biyar sai minti goma sai hannun ce kila sai na yi magariba duka to in buɗe baki da hadisin da aka ya inganta da yana halatta in rana ta waɗe ƙara minti goma ko sha biyar kai kila ko ma ishirin haka ɗaya kuma in yi buɗe baki kuma yana cikin falalar da ya inganta saboda ni saboda mun san magari ba aƙalla in ranar waɗe kan da ai arwalla kaddara kana da arwalla ka zama rabi ana ranar na iya faɗuwa raka magariba da da natsuwar ta gwargwado ba da dogayen surori ba natsuwa dai gwargwado ana minti na misali goma ko sallar bayan Allah ke raka goma wace kenan an baka dama kawai minti goma afuwa minti goma a ce an baka dama kenan in ran ta faɗi kana iya minti goma kakkasha sai ba minti goma kasha kuma duk dare kake ko kana ce ka yi magariba ka ka dawo sannan ka zuwa ki duk dare kake daki da asarin ya tabbata da haka za mu hukunci amma sai dai hakikatan akwai matsala biyu ga asarin mu saurara mu وحدثني عن مالك عن ابن شهاب عن حميد بن عبد الرحمن أن عمر بن الخطاب وعثمان بن عفان كانا كانا يصليان المغرب كانا يصليان المغرب حين ينظران إلى الليل الأسود قبل أن يفطرا ثم يفطران بعد الصلاة وذلك في رمضان wannan hadisi kamar da nace lalle shi da yan matsaloli guda biyu amma duk da haka nan sai wasu ka rike shi suna hujja da shi ya zan irin fatawa da sahi shahara na kasan nan ko da yake can farko ba a fatawoyi da hadisai amma dai sai ka ji wani sa'in fatawayin na yaduwa cikin littattafan mu ko cikin malumman mu na cewa ai ba gaggauce hudu baki ai mustahabbi na kai bai da wani abu ma kana aita kai magariba kada ka dawo sannan ka buɗe baki duk ana cewa haka wanda in muka diba hakikatan haka ya saba ma lafazin hadisin da mun ka karanta ma yazalun nasu bi khairin ma ajjalu ko ba haka ba da sauran hadisai irin na Anas da sauran su wurare da dama dai muna gani ya hadisin yake shi wannan wa hadathani an malik an ibn shahab daga imam malik rahimahullahu ta'ala daga ibn shahab muhammad ibn muslim ibn shahab az-zuhri an humayd ibn ibn abdurrahman ibn auf don ka gani mukara daga Humaylis Humaylis wannan malamin Ibn Shahab az-Zuhri na a cikin muwatta Ibn Shahab ya roto ga Humaylis din nan ruwayoyi da dama zuwa ruwaya don goma sha wasu su dun musnada ma'ana ya kai su har ga manzo sallallahu alaihi wasallam daga Humayru daga sahabi daga wani daga wani har zuwa ga annabi wasu kuma ya tsaya daga sauran sahabbai da sauransu to Humayd a rike min Humayd ibn Abdurrahman ibn Auf shi aka ce ma al-Qurashi az-Zuhri mama shi shi muka diba baban shi Abdurrahman ibn Auf an san shi sai daga cikin al-ashara al-mubashshara bil janna an gane wannan mama shi matar kenan Abdurrahman ibn Auf ita aka ce ma Ummu Kulthum diyat Mu'ayti Uqbah ibn Mu'ayti mun san Uqbah ibn Mu'ayti duk da babanta kahiri na bai musulunta ba a makka ya rasu an yi yaki a bai musulunta ba dai amma tana cikin manya-manyan sahabbai mata radiyallahu anhu an fahimta shi Umair din nan yayi karatu ga manya-manyan sahabbai musamman sun ka samu tsawon rayuwa irin su Jabir ibn Abdullah irin su Anas bin Malik irin su Abu Hurairah an fahimta amma ana tambaba ana tuhuma shin ya riski Umar bin Khattabi da Uthman bin Affan wanda suna yake ba labari game da su ko bai da suke su ba in ya riske su ya yi wayon karatu gare su babu yin kiɗaɗi in bai riske su ba bai wayon karatu gare su ba bai samu gare su ba an samu yin kiɗaɗi tsakani ne da su an fahimci karatu sai an ka ce to tsaya ba mu bari mu buga lisahi sai aka ce ya rasu shekara hijira tana da shekara 95 hijirar manzo sallah suna da da biyar yar rasu ko da yan rasu masu na masu wanda sun ka girmai sun ba da tabbacin shekaru ne dududu a duniya 73 an fahimta to cikin da biyar ka cire 73 nawa an ka bari hmm tabbaya ne kai cikin da biyar an cire 73 nawa an ka bari 22 ko abubakar radiyallahu anhu shekara shekara biye bayan manzo sallallahu alaihi wasallam ko ana ana da ana biye bayan ya wuce abubakar sai umar ya hawo umar shekara nawa ya ba manzo goma goma ka hada da biyu ka hada da goma waɗanda an kai na na hijira kamar rasul manzo sallallahu alaihi wasallam ishirin da biyu sannan an haye tsora shekara nawa haye tsora ɗaya kenan me eh kenan ne kenan bai ga Umar ba shi daga sun gane fito bai ga Umar ba eh bale ya bale ba kowa da haihuwa ce ba ko ha ya ko? shekara ta nawa to sanda an ka haihu san ga sannan kenan shi da ya mace bai gane ya mace sai ko ba an ba ya shi da shekara guda an haihe shi da mai mu bi shi da an haihe shi to shekara ta nawa

in ka zura mai ka bashi sha biyu ko ko ba haka ba da suka ce to bai isa ya karatu ga Umar ga Usmanu ba ba dun shekaru ne ba su kai ba don suka ce a ina ga Abdullah Abdullahi bin Abbas ga su ga su duk Usmanu lokacin nan khilafa ya kai kananan yara ba su da access mashiga har su shiga har iri ne su yi karatu gare ba irin su Abu Hurairah ba ne su Abdullahi bin Mas'ud wadanda ba sarauta gare su ba suka yi to waje hili su ta bada da karatu an fahimta shi na malaman hadisi kargima cewa umayyu ibn abdurrahman ibn aufi ko ga usman bai karatu ba bale ga umar duk da ya rayu a lokacin usman yana na raye kuma shi na da wayo na yarinta kuma iri ne yana iya samun karatu amma da usman lokacin nan waje yake hili yake yana bada karatu ba khilafa yake ba da sannan yake samu kasancewa yanayi haka yake to bai karatu gare ba akwai bukatar wani zai faɗa mai ya ce ga Umar kura Usman kila an fahimci khilafan. shi ta suka ce lam tasbut lam yasbut sama'uhu min min Umar wala min Usman babu tabbacin ya ji karatu ga Umar ya ji karatu ga Usman an fahimci wannan kan haka da suka ce wannan akwai inkidayi mun samu farko inkidayi ya tabbata to in ya tabbata hadisin hukunci ne yaya sai ya zana nan da'ifi sai in mun samu wata hanya ko eh mun kadi shi yasa irin masu tahqiqin wannan ina ganin za ku ga ya ce da'ifun ga wani masu tahqiqi ya ce da'ifun mawqufun ko da haka ce ma ko da'ifun na mawqufun mun samu daya na biyu matanin yanzu wannan illa ta wajen sanadi na biyu matani ni an matani mudiba أن عمر بن الخطاب شيخ حميد بن عبد الرحمن بن عوفي شيخ من عمر بن الخطاب wa Uthman ibn da Uthman ibn Affan kana sun kasance suna fiya su sallan maghriba hina yanzurani ila al-layl lokacin da sun ga dare baki rana ta wadi tilin lalle an tabbatar da rana ta sannan su tayi su sallan maghriba sai sun gama sallan maghriba su yi musu suna an kamun su buɗe baki ba su sai dare yayi an fahimta to shi buɗin baki shi ko ba su ne sai sun yi sallan magariba an gane sai sun yi sallan magariba sun ma yuftirani sannan su zo su yi iftari da salati bayan su yi sallan magariba wa zalika fi ramadan ana haka cikin ramadan illa ta biyu kenan ila an fahimta ila ka ji kan babu illa ga ta illa ta bayyana kasancewa sun su kula fa'una Umar da Uthman gaba ɗaya radiyallahu anhu ajma'in ko abuna ba khasun ba abuna wanda za a yi shi bayyane su an limammai su a jagorori su a kowa irin wannan kadiyar mai kama da haka ta kadai suka Humaydu ibnu Abdurrahman shi ɗaya waito ta ajib da ya zan mashhur an fahimta da ya zan mashhur irin wannan da haka suka yi kuma ka fahimta ba ba su ka saka magariba ba ba su alli mai ba eh ko ba su alli mai ba da su mai irin wannan lokacin ko ba su alli mai dai bakin garbi don sarki nan masallaci yake duk sahabban mu sallallahu alaihi kenan jiran kai sai sun sai an ta ayi sha'i sai ayi magariba sannan a da abu da baki koyaya wannan illa ce abinda dama abinda illa shizuzi ni a shizuzi wani ya zo da wani hukunci da ya saba masaura gaba daya abu na uku bai ga abdullahi bai ga umar bin khattabi ga uthman bin affan su ne manya-manya masu ba tu da tiri, ko ba haka ba bayan abubakar su sadiku shi awwal ko cikin sabon masu sallah-sallah, su saba ma umarnin masu sallah-sallah, su saba ma shirya annabi sallah-sallah, annabi ya ce ma yazalun nasu bi khairi ma ajjalul fitra su ko su kisha lokacin da sai sun ishe su magariba su dawo su yi. in kai haka kace musu haka to kana dan suka suna ba wani hikima kai musu ba don kati haka suka yi ina fata mun gane sai suka ce to wannan sanadi ta haka shi illoli ne eh, wannan hadisi ya illoli ne guda uku na daya Humayd ibn Abdurrahman ibn Auf bai karɓi karatu ga Umar ba ga Uthman an samu yanke na biyu al'amarin da ya ambata ga Umar ga Uthman mashahuri na kamata ya zan kowa ya san shi ba shi ɗaya kamata mu ji labarin ba ko ina ya zanga magani. na uku wannan ɗin in suna haka zahiri nai saba ma hadisin ma yazalun nasu ma ajalin kidar ko ba haka ba da wanda muka tuhuma gare su muka zato gare su ba wa saba ma hadisin manzo Allah sallallahu alaihi wasallam an fahimci wannan na uku kaddara duka sun an yi haka hadisin ya tabbata sun saba ma da manzo Allah yayi sai mu ce ma wa khairul hadayi hadayi muhammadin sallallahu alaihi wasallam kaddara duk an yi haka wa an bai kore wa an ka aiko annabinmu mu ko ba haka ba to annabi Musa sallallahu alaihi shi an bai ne ko kuma shi an ka aiko mu koyi da shi to in ya faɗi in duniya ta saba da shi muka ne an fahimci haka saboda haka sunna ta ta'ajili tana nan duk malamai masu magana da ta'ajili kide sun ga wannan asari an babu wanda ya hujja da shi kowa ya batta haka nan gaggauta budin baki sunna kaddara ma ai manzo sallallahu alaihi wasallam nan Usman bin affana da Umar bin khattabi da za su ci annabi na dare ce bari mu sai mun yi magariba mu dawo buɗe baki annabi zai bar su ba zai bar su ba ka ce dan ni mu ce don an samu irin haka zamanin annabi na raye manzo sallallahu ya ce ma Anas Anas sauka kai muna damu yace annabi fa akwai dan haske haske fa yace kai um, kai kai cewa ni sauka mu shi mu damu dan jiddi ba don hankali ne bai dan kwanta ba kasan mutum imani ya kama shi ko daga kamar kai kare azumi ne <laughs> ko haka ba ya Rasulullahi kamar ina ganin yace kai sauka ka dama mura a idan duhu ya fito eh yayi nan faqad wajaba ko faqad wajaba saboda haka dadda da baki tana nan alhamdulillah sunna ce tabbatacce Allah ya samu gani babu ma jaa fi siyami alladhi yusbihu junuban fi ramadan باب ما جاء في صيام الذي يفتح جنبا في رمضان حدثني يحيى عن مالك عن عبد الله بن عبد الرحمن بن معمر معمر الأنصاري عن أبي يونس مولى عائشة رضي الله عنها عن عائشة رضي الله عنها أن رجلا قال لرسول الله صلى الله عليه وآله وسلم وهو واقف على الباب وأنا أسمع يا رسول الله إني أصبح جنبا وأنا أريد الصيام فقال صلى الله عليه وآله وسلم وأنا أصبح جنبا وأنا أريد الصيام فأغتسل وأصوم فقال له الرجل يا رسول الله إنك لست مثلنا فقد غفر الله لك ما تقدم من ذنبك وما تأخر فغضب رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم وقال والله إني لأرجو أن أكون أخشاكم لله وأعلمكم بما أتقي وحدثني وحدثني عن مالك عن عبد ربه بن سعيد عن أبي بكر بن عبد الرحمن بن الحارث بن هشام عن عائشة رضي الله عن عائشة وأم وأم سلمة زوجي النبي صلى الله عليه وآله وسلم رضي الله عنهما أنهما قالتا كان رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم يصبح جنبا من جماع غير اختلام في رمضان ثم يصوم باب ما جاء بعدي نأبين يزو في صيام الذي يصبح جنوبا في رمضان game da ingancin mutumin da ya waye gari da janaba kuma cikin ramadana azumi ne ya yi lahiya lau ma'ana ko da an kai kiran a tashi a yi sahuru alhali kana da janaba babu matsala in ba wai sai ka kayi wanka ba don ka a alfil da yake to baka ci komai ba ci abincin ka lahiya lau ka yi komi da komi lafiya lau alaba shi in ka gama kimcin cin abinci da abin da aka sha da komi da komi ka zo ka yi wanka sai ka ke sallar sahi sallar subahi azumin ka na wannan ya saba ma sauran duk da dai ahlus sunna sun ittifaqi na. shi a da aka sun wannan fatawar shi a su gaba ɗaya azumin raka ran ya mutu baka da shi sai sai karama kuma baka ci baka sha kuma babu shi <laughs> amma muna ganin kila sanadiya matan annabi sun karwato hadisi shi yasa kawai sun ka kiyarda wannan shina kuma irin wannan asiri ba a samu ne in ba ga matan annabi ina daga cikin hikimomi da manzo sallah sallan ya yawaita amar amarmari ko kamar wanda malamai suka ambata saboda ni saboda a samu wasu fatawoyi da ba a samu a waje sai na cikin gida wannan hadisi zai karatar da mu abuwa da yawa amma dai babban abin da muka fada wannan kenan حدثني يحيى عن مالك عن عبد الله عن عبد الله بن عبد الرحمن بن معمر الانصاري ثقة ثبت عن ابي يونس مولى عائشة ثقة ثبت عن عائشة رضي الله عنها أن رجلا ونمت إن عائشة إتكبا ملاباري قال لرسول الله صلى الله عليه وآله وسلم يا شيء من صلى الله عليه وسلم تنبيه زي النبي wa huwa shi annabi waqifun ala albab yana tsaye bakin kofa zai hito sai mutumin ya zo yana tambayoyi me yake cewa eh ita Aisha ta cewa ana asma'u lokacin ni ko ina saurare gaba garan hankali sai ni ya ce ya rasulullahi ya manzon Allah inni usbihu junuba ni ina wayo gari da janaba ga gari ga lokacin sahuru na tahi cikin dare na tahi ga za za za ai sahur kuma ina da janaba kuma wa ana uridu siyama kuma ina da ni azumi fa qala sallallahu alaihi wa alihi wa sallam annabi sallallahu alaihi wa ana usbihu junuba ni ma ina haka ne ina wayo gari da janaba wa ana uridu siyama kuma in tashi da niyyar azumi fa aghtasilu in je in yi wanka wa asumu shi kuma in ci gaba da azumi haka ne kai ba ya kafata wata aikace ba an ce mai annabi ya ce da kai ne ni ma haka ne kai ba sai ce alhamdulillah ba eh eh ayin kunnen doki shi kenan lahiya da ya san dai bai da matsala faƙala lahur rajul to sai mutumin sai yawa manzo sallasan wannan magana uzuri da ya basuwa kuma sai dai aza magana tabbatai ko ba haka ba amma magana shi mustaqim amma wani abu take karantarwa sai manzo sallasan ya toshi wannan wannan kusuwar dun kusuwata wanda in ya batta to abin zai za a samu matsala sai toshi wannan kusuwar cewa ya rasulallah ya manzon Allah ka lasta mislan kai ba irin mu ce ba kada gafara Allah laka ma kaddama min zalika wa ma ta'akhkhara Allah ya gafarta ma duk abin da ka gabatar na laihinka da abin da ka jinkirta na laihi ko na aikin lada duk sun fassara abin da ka gabatar na laihi da abin da ma baka yo ba shine ma ta'akhkhara kamun kayo Allah ya gafarta ma wasu fassara haka wasu fassara ma ta kaddama min zambika laihukan da kai sannan wa ma ta akhara da aikin ladar da ka jinkirta baka samu yi ba ba zunubi ba kila an fahimta ma'ana da duk laifin da kawa Allah gaba da ba sai Allah gawarta ba ma'ana sun haya ba suratul fatahi wannan abin da yake sun yace kamar shi a fahimci shi a tashi hausa bahaushe na a nashi larabci ne abin da ya kasan ya ce ya lahi kila akwai hususiya kai gare ka kai na musamman kake a ba mu namu mu na yaku bayi kai ina mu ina ga takka? to amma maganar da ya nuna ya nuna shi ya yadda da abin nan laihina magana ta haka ta nuna abin nan laihina illa dai shi manzo Allah tun da yana dan gaban goshi an yahe mai ko ba haka ba tun da cewa ya gafara Allah laka ma ta kaddama min zambika wa ma ta akhara to kuma in ku haka na sai magana ba kai dadi ba don akwai rashin ladabi ashe annabi don sai an ce an ya mai komai shi na ilahi eh ashe annabi duk da garantin da an ka bashi ya liyagafira laka Allah ma ta kaddama min zambika wa ma ta akhara duk wannan garantin da Allah ya bashi bai da iyaka tsarewa bai yadda ya saba ma Allah to amma kaga wannan magana ta nuna hakan kawai dai kila yana yiwa kai annabi ko da dai kai tun daga an dawar ma yi kenan lahina abinda ko ba haka annabi ka sun ya nuna mai ba. shi ko karanta da annabi ka sun ya dace ni ina haka nan so yake yace ba lahina ba duk inda lahina bai shi akaratu shi ko sai ya fahimci a a ai ko lahina ta an ta. wannan shi yasa imamu shafi'i magana mai tsauri ga nan. ga duk wanda ka jin annabi ya yi wani abu babu annabi kai ne bai faɗi ciya kususiya ba nassin aya bai ce kususiya ka ce kususiya ta yi ga annabi ka san haka nan mafi yawan bidiya suka da duk ana gitto musu biyar suna son shi a ah, kususiya annabi ta ko ba haka ba ba a kususiya sai in shi annabin da kai ne ya ce wannan ta wata ko Allah ya ce mai wannan ta annabi ta khalifatan laka min dunil mu'minina irin wannan ko ba haka ba inni lastu ala hay'atikum inna ma abitu inda rabbi yut'imuni wa yasqini to in ba irin nan ba in dai hayya kai yace ai ina yi shikenan ba kususiya bace to nan ba kususiya ba yace ya rasulullahi ai ma kana sai annabi sallallahu alaihi wasallam ne baci fa qadiba rasulullahi sallallahu alaihi wa alihi wa sallam annabi ya hushi wa qala yace wallahi inni la'awju an akuna akhshakum lillahi na rantse da Allah ni ina fata ina sa ran manzo sallallahu alaihi wasallam ya ce la arju dun ɗaya ladabi ga Allah ladabi na ta'adduba lillahi ta'ala amma kaida tan tabbatatta ai annabi sallallahu alaihi wasallam ya kuwa tsoron Allah annabi shine afdalul umma gaba ɗaya ko ko kuma ka ce afdalu khalqin lahi Ehe eh amma ta'adduba lillahi ta'ala yawwa inni la arju ina fata an akuna akhshakum lillahi nahiku sauna Allah wa a'lamakum bima ko attaqi mi attaqawa ba ya shi ka san gore ba shi dai kokari yayi daidai kai ya saba ma Allah kai ya azumi da janaba shi ka kiyuna to sanin aka takawa sannan sauna Allah khashiya nahiku sauna Allah an fahimci wannan shi yasa wannan duk abin da kaga annabi yayi malam rufe idanunka kai shi kawai wannan shine sunnar manzo sallallahu alaihi wasallam shine sunnar manzo sallallahu alaihi wasallam sa kuru kuru sai ka bulla shi abu sai ka gani yayi daidai bai daidai ba za a bace ka za a yabe ka shi zai kama tangarda wani ya yadda zan bata mu wani rai wani kaza kaza mi cece mi ak kaza shin sunna na ko ko musabi na aiki da kai dan makaruhi dai na ko ba haka ba ka so wani kan bashi mata sai ya tambaye ka to da ka ta malam shin wai wajibi na ko dai sunna ta haka so ya kai bai sun yi kenan wanda kaji mutum ya ce ma haka bai sun yi in ku abin da ba a yi na ce shin tsaya haramun na ko dai makawihi so ya kai yi ka ce mai makawihi sai ya ce to akwai mazauda? ko ba haka ba sahabban manzo sallallahu alaihi wasallam ba su san wannan tafsilatu ba kisa karatun a shiyasa suka zan hayo ummatin da annabi yi za su yi ba wa tsaya su ce wajibi na sannan su yi ko musu na ko kaza ko kaza da annabi kuma ya ce ku bari mu sun bari ko haramun na ko makaruhi na kai ko ba komi ba annabi ɗaya ga bai gani sha wannan abin shi ke kadija abdullahi bin umar kawai wata wata an hanya ta annabi sallah alaihi wasallam yan kai sallah kun san mata suna zuwa sallah wajen manzo sallah ko masallacin annabi har yana cewa idan an kai sallah maza su dan dakata an mata su ga maucewa mun san wannan ko wata rana ce kai sai ga mata na hita wata kuwa sun gama hita sai ga maza suna hita sun gama hita sannan maza suna hita sai ce kai wannan kofar da ma dai an ban mata ita da ma dai an ban mata ita da ma haɗa ita da niyyar umarni ba ya tashi ya tafiya ce Abdullahi bin Umar tun sadda ya je wannan yana teenager dan shekara goma sha har ya koma ga Allah shekara saba'in da wani bai bisa wannan kofa ba ko akwai matan ko babu ko shi dai shigo bai tun da ya ji annabi ya dan so dai a ban mata ita ko to ya ya hita ka irin wannan biya ta manzo sallallahu alaihi wasallam to don don mi ba su ganin kansu aljanna amma kai an ka faɗa ma sai ka tsaya lalabe sun haka ka ce in ma an kai sai ce to wai in ba a yi ba akwai lahi haka ta ciya wai sai tambayar ka zai akwai lahi Allah ya samu gani wa haddathani an malikin an abdu rabbih Ibn sa'id abdu rabbih innan Ibn sa'id kanis yahaya ibnu sa'id al-ansari na kun san yahaya yahaya ibn sa'id al-ansari amma san shi ko eh mun ce yahaya guda biyu akwai yahaya ibn sa'id al-ansari malamin imam malik akwai yahaya ibn sa'id al-qattana shi almajirin shafi kaga almajirin almajiri kenan a kiyaye amma duk mahiya sai a ce yahaya ibn sa'id na tsaya nan to sai ka dibi tabakar da mai magana shi wanda yayi magana wacce tabaka yake in ya tabaka su malik yake to al-ansari ya ka magana tunda ɗalibai ko taho ba in ku dabaqas su bukhari yake yace haddathani yahya ibn sa'id al-qattan yake ila fahimta to wannan abdurabbihi kanan ya ibn sa'id al-ansarina ashe da da kanan da wanda sun karantar da imam malik an fahimta kuma sikatun sabtun an gane ai ba ma shi imam malik ba rawalahu al-jami' su abu hura su buhari su musulmi da sauransu duk sauran ta hadisin abdurabbi an fahimci wannan ya karbo an abi bakr ibn abdurrahman ibn al-harith ibn hisham daga rai ɗaya daga cikin fuqaha usab'a na Madina an Aisha ta shi ku aka doga Aisha wa ummi Salama da ummu Salama su biyu zaujayin Nabi sallallahu alaihi wasallam matayen Annabi annahuma su biyu da ummu eh, Salama da Aisha qalata dukan su sun ce kana rasulullahi sallallahu alaihi wasallam yusbihu junuban annabi yana wayewa gari da janaba min jima'in ta saduwa da iyali do a ƙara faɗa masu, ta saduwa da iyali min gairi ihtilamin ba ta mafarki ba don bai mafarki ba ta mafarki ba don bai mafarki zuwa a sai an kore haka amma abinda sun suka son ta kara jadda dama kaga kakkace ta mafarki sai ka ce a ta mafarki ta aya ko uzuri tunda ba shekka ba kai ne ba ko sai ka samu uzuri a kada gangan min jima'i kila an fahimta eh amma nan ga islamin da mazu suna son bai mafarki saboda mafarki mutum na tarawa da mace wannan mina shaitan an gane mina shaytani wannan eh, ba illa gare ba zunubi gare ba ba wani abu gare ba amma mina shaytani da ka sa ma wannan hayarin rinka wasa da kai haka kawo ko ba haka ba wannan mina shaytani ba annabi ba ai ko mata annabi ba su wannan ko ba haka ba eh bai shi ma bai sallah sannan shi dan bai kusanta ki yawa sai dai in yayi mafarki duk abin da ya mulki sai dai an ru'ya ko ba haka mafarki irin wancan na na wahayi hmm. fi ramadana cikin ramadana sun ma ya sumu sannan ya azumi ciki an fahimta sannan ya azumi ciki ga wani hadisi wanda ka kara mi ka kara tabbata ma yau in kana fatawa ba wai fatawa in ka shekara ɗari bisa abu sai hadisi ya bayyana gare ka yau an ce ga manzon Allah sallallahu alaihi ya ce kaza in dai hadisin ya tabbata ya gani to Allah ka duk abin da ka rike ka kama hadisi wannan shi ya zama lahiya gare ka dai kenan ko duk abin da ko kan reka in dai hadisi ya tabbata saboda in hadisi ya tabbata musu abin da ka reka duk ba komai ba shirme na kare ko don magana manzo sallallahu alaihi wasallam ba ta shin karo abin da ka riko ba daidai yake ba kakka cewa yake haka kajiya haka mallamin ka yace ma haka an ka karanta sheka ka yawon duniya baka taba ganin haka ba ka san haka wasu ya ka hujja shi wai shi yarda hadisi yawon duniya ne bai taba jin haka ba eh saboda haka tsaurara kajiya ga amirul mu'minuna mu'minina sun sahaba na hadisi ba ya abu hurara ba ga hadisin da bai jiya kuma bayan tsuhuwa ne ya ji shi amma nan take a abin da ya rike na maganganu na yaji wancan yaji wancan ya ajiye ya rike hadisin mazan Allah sallallahu alaihi wasallam bari mu jiya wa haddathani wa haddathani an malikin عن سمي مولى أبي بكر بن عبد الرحمن بن الحارث بن هشام أنه سمع أبا بكر أبا بكر بن أبا بكر بن عبد الرحمن بن ابن الحارث بن هشام يقول كنت أنا وأبي عند مروان بن الحكم وهو أمير المدينة فذكر له أن أبا هريرة رضي الله عنه يقول من أصبح جنبا أكثر ذلك اليوم فعلا وحدثني عن مالك دقى إمام مالك إمام دار الهجرة an sumayyin maula abi bakar ibn abdurrahman ibn daga sumayyi sumayyi bararren bawan abu ibn abdurrahman ibn al-halith ɗaya da muka ce ɗaya daga cikin limaman madina guda bakwai ehem shi sumayyi annahu sami'a aba bakarin ibina aba ibina don ibina badalina na aba ibn abdurrahman ya ji abubakar rabna abubakar ibn abdurrahman ya ji abubakar dan abdurrahman wato uban ne ibn al-harith bin hisham ya kule yana cewa uban ne ka bashi labari Ubangidan gidan ka cewa shi abubakar kuntu ana wa'azi ni da babana wa babani abdurrahman ibn al-harith ko yawa ni da babana mun kasance inda marwan ibn al-hakam wajen khalifa magun wajen khalifa murabbil hakami amma lokacin bai zan khalifa ba shi yasa yace wa huwa amirul madinati lokacin na matsayin gwamna yake a madina musa bai umar hakan daga baya zan shugaban kasa gaba ne amma lokacin da an kawo ga kadiya shina mi shina gwamna a madina umar bin hakan ba sahabi bane amma ya cikin manyan manyan dai na sosai ah, amma ba sahabi bane yana bi yana cikin mu ya shiga mu umawiyawa da sauransu da sauransu shi aka yi ta dallaki ne da wasu abubuwa da sauransu sauransu amma jahilan shi'a suna sa cikin sahabbai su kama bijiro wasu abubuwa da yayi da sauransu sauransu to gashi sahabi yayi kaza sahabi yayi kaza sahabi yayi kaza duk da abin da suka ambata mai ƙarya na ko ba haka ba sannan lokaci guda sai mu ce kun ba sahabin bane abin da kun kawo yayi bai ba ƙarya ta bai ba sannan kuma ko yayi ba sahabi bane in da ba kuka so ku samu suka sahabbai bai cikin sahabbai dai abin da suka ce ba wai yana wa annabi gwado ka ji ga magana kaga zabban abin nan to inda jahiliya su take bai ko ga annabi ba shi la fahimta shi ya jahili babban wutar su to wanda bai bai bai bai ba gora ta kan ina yin gawa annabi gwado wai ya annabi na kudu ba ya taho bayan annabi ya tsara bayan ne annabi na wasu mutane ya ce mutane kakku yadda kakku yadda haka ɗai ƙarya kuma halin jahi an kai mai na ɓaci ɓaci to na farko dai tabi'iyun na na biyu shugaban musulmi na tun da ya riƙe khalifa ya riƙe gwamna na uku ba su ba ne bale ku samu damar zagin sahabbai na hudu bawan Allah na tabi'iyun na sai katin inda hadis sunna ko ba haka ba kawai zama ne ahli sunna kuma sai ka za sun ka bata ko ba haka ba tunda duk wanda kutubu sunna sun karwato gare irin su bukhari irin su muslim ai kadar jawaz al-qandara ya tsallake daga ko ba haka ba Mhm. Allah samu gani bin huwa amirul Madinati kuma sai aka ji kokari ne ka gane cewa ashe ba dan bid'a na ba sai aka ji wanga hadisi shi Marwanu bin yana gwamna lokacin nan ana cikin labari Wa annan da shi cikin dai mutane musanna sannan annan ba amma dai cikin dai annan akwai Abubakar da babani Abdurrahman ana zaune fada don fadan malamai ta ba fadan fadan ci daya ba eh ta ilimi ka ka tahiya ya dawo ana zaune fazo kira lahu sai an ka faɗa ma shi marwanu shi shugaba anna abu huraira ya kulu abu huraira shi na bada wata fatawa har kade ka san da an ka dan zanna sai an dan yi abubuwa ran kace ka ji abu huraira tana bada wata fatawa me yake cewa yana cewa man asbaha junuban afdara zalika al-yawm duk wanda gari ya waye mai shi na da janaba alfijir ya keto ya da janaba ya bata azumin ranar yini bai da azumin wannan bai da shi ya lalace da an kace to wallahi ka ji abin da ka faɗi abu hurairah ya kusa abu hurairah sahabi na to mi mi zai kaga ba ka ce ƙarya na ba ba ka ce mi ba ba rigima ba ba ce ku kamo min shi ba ko ni za a yi abin cika haraka ga ta ilimi ta ina aka sa ran abin irin wannan asiri na janaba a koma gidan annabi sallallahu alaihi wasallam ko fa qala marwan fa qala marwan aqsamtu alayka ya abdurrahman لتذهبن إلى أمي المؤمنين عائشة وأم سلمة رضي الله عنهن عنهما فلتسألهن فلتس فلتسألنهن عن ذلك فذهب عبد الرحمن وذهبت معه حتى دخلنا على عائشة رضي الله عنها فسلم عليها ثم قال يا أم المؤمنين إنا كنا عند مروان بن الحكم فذكر له أن أبا هريرة رضي الله عنه يقول من أصبح جنبا أفطر ذلك اليوم قالت عائشة رضي الله عنها ليس كما قال أبو هريرة يا عبد الرحمن أترغب عما كان رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم يصنع فقال عبد الرحمن لا والله قالت عائشة فأشهد على رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم أنه كان يصبح جنبا من جماع غير احتلام ثم يصوم ذلك اليوم قال ثم خرجنا حتى دخلنا على أم سلمة رضي الله عنها فسألها عن ذلك فقالت مثل ما قالت عائشة رضي الله عنها ran da ana faɗa ma sarkin gwamna gwamna ga magana gwamnan madina ya ji haka kuma ya ji lalle wannan harka ta ilimi ta to sai a koma makaranta ko faƙala marwan sai marwan ya ce a kasamtu alaika ya abdurrahman la tadhhabanna ila ummai almu'minina aisha wa ummu salma fala tas'alannahuma an zalika na rance da Allah kai abdurrahman na rance ma da Allah wallahi sai ka tashi yanzu yanzu tashi maza maza tashi yanzu yanzu ka tafi zuwa ga uwayen mu'minai Aisha da da Ummu Salama tahi inda suke ka tambayo muna su game da ga matsala na rance da Allah wallahi sai ka tafi tashi tashi wallahi sai ka tafi tashi fa zahaba Abdurrahman in ji dan ka ba mu labari yace sai babana Abdurrahman ya tashi ya tahi wa zahabtu ma'ahu ni tahi ta da shi kaga ashe ga zanga zuwa dan makaranta ko ba haka ba in ba haka nan ba sai ka gane shi dan da area za ka ta samun matsala ko ba haka ba kai ka gane shi amma ka to abubuwa kai ka je ka kai shi ya ji ma kunne ne ko ba haka ba ya ji dahir haka aka samu ga mata haka aka samu ga yara ko ba haka ba shi yana zuwa karatu mata sai ba ta zuwa islamiyya ba ta zuwa makaranta ba ta zuwa ina eh ya ce ya faɗa mata ta Allah bai tsari. Eh, fa zahaba Abdurrahmani wa zahabtu ma'ahu hatta dakhalna ala Aisha. Ni da babana mun ka tafi inda muka tashi muka tafi har muka tafi inda Aisha. muka da Aisha fa sallama alaiha ya mata sallama thumma qala sanai ya ce mata ya ummal mu'minina ya ki uwan mu'minai ummal mu'minina uwan mu'minai inna kunna inda marwana bil hakam ke ga muna mu taho abin da ya kawo mu za ki ji labari muna wajen marwan bil hakam ta mata riga ta sani wa ashi gwamnati kenan ta sani fa zikira lahu anna abahu ya kulu man asbaha junuban afdara zalika al yawm ana nan faɗi wancan faɗi wancan sai aka faɗa mai cewa abu huraira yana ba da fatawa duk wanda ya wayi gari da janaba ya ɓata azumi ne na ran nan bai da azumi kala aisha aisha tana jin haka sai ta ce da ya saka ma kala abu huraira ya abdurrahman ina ai ba wanda abu huraira abu da wanda ya faɗi ba haka abin yake ba ba haka abu yake ba kila fahimta kaga haka abin haka ka'ida kuma take ko faɗi zai ka ce ba haka take ba Kun ba haka take ba an gane ba bari ka ji wata magana ce mai a gabu amma kana rasu amma kana amma kana rasulullahi sallallahu alaihi wasallam yasna'u ce yanzu abdurrahmani kana kiyayya kana gaba kana kin abin da annabi yayi hmm ta fara guda mai haka don tara na tsamai da hankali saurara ka ji annahu kana yasbuhu junuban annabi yana wayuwar gari da janaba min jima'in ta saduwa gairi ihtilam ba ta mafarki ba don bai yi ne ثم يصوم ذلك اليوم sannan kuma yana nayi ta hayar azumi annabin da kai ne haka yake to yanzu a ce kuma abu na bada da fatawa irin wata bani wannan abu da da wani ba haka nan na ba mu tsaya mu jiya an gaba da Aisha kala shi ba mu labarin Abubakar ya ce sun makarajna sannan mun ka fito daga wajen Aisha hatta da kalla ala ummi salama ta muka tayi da ummu salama fa ala ha an zalika ya saki tambayar ita ma game da haka faƙarar misala ma ƙarar aishatu ita kuma ta faɗa mai wa da aisha ta ce don gaskiya ba ta bambanta gaskiya gudana duk fatawa gudana an ji wannan to da sun kaji wannan karatun haka yake gidan manzo sallallahu alaihi wasallam qala fa kharajna qala fa kharaja hatta fa kharajna hatta ji'na marwan ibn al-hakam fa dhakara lahu abd al-rahman ma qalata fa qala marwan aqsamtu alayka ya aba muhammad لتركبن دابتي فإنها بالباب فلتذهبن إلى أبي هريرة رضي الله عنه فإنه بأرضه بالعقيل فلتخبرنه ذلك فركب عبد الرحمن وركبت معه قال sai shi abubakar mai ba mu labarin shi ɗanka ba mu labari fa kharajna sai mun ka hito daga wajen ummu salama bayan mun hito da aisha muka shiga wajen ummu salama to mun gama sai muka hito daga ummu salama hatta dai ina marwan bil hakam mun ka zo inda gwamna marwan bil hakam fa da kana lahu abdurrahman shi baba na abdurrahman yalla ba yalla barta ba duk an ka samu ga aisha ka ji aisha ta ce annabi haka yi mun ce ummu salama ita ma ummu salama haka ta faɗa mana annabi haka yi ta to yanzu ya isa ga wata ka'ida haka kamata malamai su kasance sai shi marwa bin hakan ya ce sai ya ce fada kallon abin ne ma kala ta ko sai ya ce fa kala marwa sai marwa ya ce a kasamtu alaika to har yanzu aiki bai kare ba gare ka na rance ma da Allah ya aba muhammad ya ka abu muhammad wa abu muhammad shi abdurrahman shi uban Abu Bakar, uban abu ya kai abu muhammad na rance da karka banda dabaci hita maza maza ga godiya ta nan waje ka hauta fa inna hadil babi ina nan bakin kowa bakin garka ka je ka hauta fa la tazhabanna ila abi hurairah wallahi sai ka ta wajen abu hurairah fa innahu bi ardihi al-aqiq yana gona sai ta aqiqu ta inda aqiqu kusa ga zulhulaifa in ka bar madina zuwa zulhulaifa can tana can gona ta yanzu ka tahi fala tukhbirannahu zalika sai ka fada mai haka wanga ilimi ne san ka ce ka bashi labari ga wanda annabi kai abin da ka magana anan kaga ba haka rayuwa mafi yawa take bayyana ko ba haka ba sai a salma a kama gulman malami a wata makaranta ana gulma wani malamin wata makaranta madadin malamin can yayi kuri an binciko an gano daidai ko an gano karatu ko karatu an kan ya kamata a yi a hada wani dan kware-kwaren delegation ko ba haka ba wasu jama'a masu hankali wanda sun ka iya magana ku sai su same shi a zanna da shi ba ba dai sunna yake biya ba ba iya ta kolin koliya ba annabi to ga abin da annabi ya ce to Allah don bai gyara ba amma ka haula speaker ka ya ta zarkade shi to Allah ko ya dena da sai ya ce ayi ta bai yadda saboda haka haka ya kamata mu babu wanda ya wuce kuri babu wanda ya wuce kowane duk wanda yake amma ya hauka ya magana ya ba da fatawa wajen karatu na wajen kaza ne ko koma ba ma karatu yayi ba wani aiki na yake wanda bai kamata ba to ba ce aka yi azamai na fika mai wa'azi ba a'a mutane aka hada mai waɗanda yake da nauyi waɗanda ya fahimta sai a tahi a zauna da shi su lura da shi ga daidai wannan in Allah so in dai da manufar Allah ya kami Allah da annabi ya kami ga lamarin zai gane kuma Allah zai bashi ikon biya to haka aka an ba zanna ba a ita cegunin mutum yanzu ma ba mahaji aka ba cegun aka yi ta yi sai a yi ta kwarmato cikin hatta da cikin ɗalibai a yi ta ai mallan wani kaza ya ce ai mallan wani kaza ya ce a yi ta ɓaci ɓaci Allah ya tsawaye ya ce tashi sai ka tafi wallahi sai ka tafi ka tafi inda yake ka samu Abdurrahman din ne ce ina jin nauyi a ruwaya a wata ruwaya ta nisai da Muslim yace ina jin nauyi ina ta fuskanta ya zan tafi don saboda na farko dai makwacci da na muna zaman lafiya na biyu kai ya fahimce ni ba daidai ba ya ga kamar ina biyar diddiki ne na ce na yi tone tone na taho in kure shi amma kasancewa khalifa Marwan ya rantse sai na yi na gaban da mazauɗa sai na tafi saboda haka ya an kai ya ce wa rakibtu ma'ahu ni da babana fara kiba fara kiba Abdurrahman فركب عبد الرحمن وركبت معه حتى أتينا أبا هريرة رضي الله عنه فتحدث معه عبد الرحمن ساعة ثم ذكر له ذلك فقال أبو هريرة رضي الله عنه لا علم لي بذلك إنما أخبرنيه مخبر الله أكبر ya ci faraki ba abdurrahman sai abdurrahman ya hau babana ya hau a godiya wa rakibtu ma'ahu ni da shi mun ka hau shi dai dan gari da daina ko ba haka ba <laughs> shi kuwa malaika ba hatta a ce na abu huraira har mun ka zo inda abu huraira fata haddasa ma'ahu abdurrahman da an ka zo ba faɗa mai ɗaya ba abu huraira su kaga irin ta ko ba haka sai ya zanna sun ka gaisa sun kai ta labari sa'atan tsawon lokaci sun ka suna labari har ɗaya mai kewa ɗaya mai kaza ana ta labari shan sun mazakara lahu dalika sai bijiro mai da magana ha abu da ko an ce kana ba da wata fatawa kaza kaza kaza kaza kaga ko wallahi ai na ce inda Aisha na tambaye kaza na ce inda Ummu Salma ita ma kaji kaji wai ya fatawa nan take kuwa dun kaji ga wanda sun ka faɗa ni kuma annabi haka yake kaga ai dole ya dan saurara ko ba haka ba dole ka za ka muka ce ma in dai ka ji annabi yake kuma in dai hadisin tabbatacce da to duk abin da ka rika ha? ko ba haka ba ba za ta ka rika fa eh saboda haka sakakkar rika wanga in dai wanga dai na duk manzon manzon sallallahu alaihi wasallam ba ta clash ba ta buga eh da Allah ka ce ai Abu Hurairah kila shi malamin hadisi na kaza kaza ai ji ashe ba ga nabi ya ji ga magana ba shi an ka an ka sa matsala sai ya ce mi fa qala Abu Hurairah sai Abu Hurairah ce da ka ta la ilma li bi dalika la gaskiya ban ilimin wannan ban da ilimin wannan batun a kawai gari da janaba akwai azumi ko babu ban sani ba illa dai abin da kaji ina faɗi inna ma akhbari ni akhbara nihi mukhbirun wani ya faɗa ni wani ya faɗa min wannan fatawa ni ku ka ba su amma wala ba ga annabi ji ta ba ba ya ka huce sai ba saboda haka sai aji ka san malama hadisi akwai kwalkwali kwalkwali sai aka ce mukhbirun din nan wani na ba shi labari shin wani na mukhbirun an yi to cikin ruwayoyi mukhbiru din nan a wata ruwaya ya ce fadl ibn abbas a wata ruwaya ce usama ibn zaid din mun san su da fadl da ibn abbas din da fadl da usama din nan an san su ko sahabban manzo sallallahu alaihi wasallam su suka ba abu hurairah ko kaga abu hurairah ya tsira bai tsira ba ya tsira sai ba kuma ga su wa fada musu ijtihadi ko ba haka ba shikenan idza ijtihada al-hakimu thumma akhada falahu ajrun wahidun ko ishtihadi na basu babu wani daga cikin su ya dauki wannan hadisi yace annabi ya ce shi yasa ka bakkun hon baki ya hanka ce ma annabi ya ce duk dai kana tinkaho da malamin ka malam wani bai kuri ko ba haka ba annabi shi abbai kuri a fahimci wannan in dai annabi sallallahu alaihi wasallam ya kwadi magana ga ta ta tabbata malaman hadisi sun tabbatar da hadisin ba ta da wata kura babu wani gobar annabi ya kwadi wannan magana to bare bare bare jan ido kana huci kai ka kaza kaza kaza kaza kaza kaza ne ne annabi ka magana an fahimci wannan eh to in Abu Hurairah haka ina ga wani Abu Hurairah Amirul Mu'minin fil hadisi wanda ya hada shi hadisai wajen dubu biyar da yan kai ina jin kai ko hamsin baka da amma faɗa ba sai ka ce ka taɓa ji ba wai ba taɓa ji ba ka ce ga bai taɓa ji ba ina hadisi mai hadisi dubu biyar wanda shekara ta uku ko hudu tare da manzon Allah 24 hours kwana ɗaya ka raba da annabi kwana ɗaya sai dare annabi ya shige kuma tun da sahil annabi ya bude kofa ki gaba gare yana kwance ya tafsai a gura tashi ta haizuwa sallah kuma ya tada manzon sallah sun yasa da ya faɗi hadisi an kai mai gazara ce wata rana annabi ya ce kaza wani mutum ya ce ha ba a da kai ne ka ce kai kullun hada abin da ba mu jiya ba ce to idan kuka ji gana gona gana kasuwa ni ko ban da abu ga manzon sallah sallah illa ɗaya cika min ciki na ba ni karatu shi ‘yan zanama nan mana na zai kacce abinci shi ƙoshe kama karatu ko ba haka ba yana cikin halin sufa ni da kun ka kakkadiri shekara hudu shekara hudu ya kara alaihi sallallahu alaihi wasallam kaza ko ina ji shekara hudu ko da biyan baka ko ba haka ba eh eh radiyallahu anhu wa hadathani an malik an sumay maula abi bakr wa hadathani an malik an sumay maula abi bakr radiyallahu anhu an abi عن سمي مولى أبي بكر عن أبي بكر بن عبد الرحمن عن عائشة وأم سلمة زوجي النبي صلى الله عليه وآله وسلم رضي الله عنهما أنهما قالتا إن كان رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم ليصبح جنبا من جماع غير استلام ثم يصوم wannan hadisi na ko da shi na kun dai gane wannan hikima ko ba wayo na ba hikima ta ko haka ba da ba ba mu zama cewa kula ya mana wayo to amma hikima ta nassin hadisin na babu harfan da harfin yanzu sai cire ya cire labaran sai kama kai tsaye kudi ba hadisin wa haddathani an malik an sumayyin maula abi bakr an abi bakr da abdurrahman عن عائشة وأم سلمة زوجي النبي صلى الله عليه وسلم أنهما قالتا da shi an ka a wajen tambaya ko shi na ka ba labari dukansu sun ce in kana in ga ta hakikata wallahi saboda an kasa in saurari kabari idan kabari ya zo da la ko sai ka ce wallahi idan bai zo da la ba sai ka ce ba a yi ba kila gani babu ilil hukumu illa lillahi sai ka ce babu hukunci sai ga Allah amma an ka ce in kana rasulullahi sallallahu alaihi wasallam la yusbihu yawa annabi sallallahu alaihi wasallam hakika ya kasance shi na wayuwar gari junuban da janaba min ghairi min jima'i ta saduwa ghairi ihtilal ba ta mafarki ba thumma yasum sanai azumi hadisin na karara an gane ai ina jin mutane insha Allah subhanaka allahumma wa bihamdika atamma al abda ba za mu tambaya tana da sai alaka da karatu Allah sarki Allah sarki to abubuwan ina jin wata alaka da karatu mana nan ba muna wani lalle ga tambaya tana da fa'ida tana da alaka sosai tambaya ce mata mace daga cikin gida don lamirin mace sai ta ce don Allah ma assalamu alaikum don Allah malam ni ce ake biya ta azumi guda ashirin da biyar saboda bani da lafiya na ranka goma sha hudu saura ɗaya saura goma sha hudu saura sha ɗaya nawa biyar biyarta ok yawwa saura sha ɗaya haka ne don Allah malami ce ake biya ta azumi guda ashirin haka ashirin da biyar saboda bani da lafiya na ranka goma haka na ranka goma sha hudu saura sha ɗaya sannan ina da juna biyu ko da